وهو في سفر فأقر صلاة الفجر والنصر حتى قدم على عامه الموت الإنسان قدم على عبده وفي الوقت وإن كان كلام المسلم ورجال الرسول وقدم على النصر فقد كان كلام المقابل لأنه من رواية المسلم من كان عليه قال من معاذ الأمر الذي أنزل عليه الله معاذ الدين من نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ونجينا درسينا تقوس نكراتم أتكم وقال إمام مالك أيورانا رترق وتن ربيع الأول هجرة من الله صلى الله عليه وسلم دبودة ريهود دعشرين دبقي وندي داشي دا رانر بقي ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da shida muna muna karatu a cikin babu jami'ul wuqut wato hadisai da suka zo kan sha'anin sallah hadisai daban-daban kan al'amura da suka zo kan sha'anin lokacin sallah قال يحيى يحيى ابن ابن يحيى الليثي كان المجري امام مالك يتي قال مالك يتي امام مالك رحمه الله ياتي من ادرك الوقت وهو في السفر man adraka alwaqta wa huwa fi safar mutumin da lokacin sallah ya riske shi alhali yana halin tafiya fa akhara salata sahiyan aw nasiya sai ya jinkirta sallah sahiyan aw nasiya sahiyan bisa rafkanwa wato aslan ma bai tuna ta ba bai tuna ta ba ma bata fado masa ba ya manta da wani abu shi sallah shine sahau kenan Annisiyan kuwa shine ya tuna sai ya manta ya tuna da sallar amma kafin ya sallar sai kuma ya sha'afa to wanda haka ta same shi alhali yana cikin tafiya hatta qadima ala ahlihi har sai da ya zo gida annahu idza kana qadima ala ahlihi wa huwa fil waqti falyusalli salatal muqim cewa idan ya zo gida alhali yana cikin lokaci wato lokacin sallah bai riga ya fita ba falyusalli salatal muqim sai ya sallar mazaunin gida me yake nufi da wa huwa fil waqti yana cikin lokaci ana nufin lokacin muktar ko kuwa gabaki ɗaya haɗe ya haɗa har lokacin laruri gabaki ɗaya har lokacin laruri lokacin sallah gabaki ɗaya yake nufi wato alal misali mutum ne ya taho da ya taso daga kaduna kafin sallar la'asar sai bai yi sai ya sha'afa ko kuma ya manta gabaki ya tuna cewa bai yi sallar la'asar ba amma kafin ya yi sai ya manta har sai da ya zo kano da ya zo kano sai ya zamanto cewar lokacin rana ba ta riga ta faɗi ba amma ta kusan faɗuwa isfirar ya wuce wato lokacin rana ta riga la'asar lis din lokacin sallah amma rana ba ta faɗi ba don haka huwa fil huwa fil waqt kenan yana cikin lokacin sallah to yaya zai yi imam malik ya ce fal yusalli salatal muqim sai ya sallar mazaunin gida wato ya cika raka'a hudu ba zai la'akari da cewa sallar tafiya sallar sallar la'asar ta same shi a halin tafiya lokacin da sallar la'asar ta wajaba akan sa sallar tafiya ce amma tun da lokacin bai fita ba har yanzu wajabcin yana kansa har yanzu wannan khitab din yana kansa domin shi lokacin sallah nau'in wajibi ne da malamai suke ce ma alwajibul muwassa amma za ka iya yin sa ko yanzu ko an jima ko kuma abin nan ko kuma sau ɗaya ma a cikin rayuwarka nau'i ne na wajibi akwai kuma wajibul mudayyak shine wanda aka ce dole ka yi shi a lokacin idan baka yi shi a lokacin ba to ka saba ma Allah to shi ita sallah nau'in farko ne na wajibul muwassa ne za an lokacin sallah ya shiga ba lalle ne ka yi ta a farkonta ba in ka yi ta a tsakiyar lokacin daidai ne in ka yi ta a ƙarshen lokacin na muktar daidai ne in ma kana da larura kai yi a lokacin laruri shi ma wannan baka da laifi duk kana cikin wajibul muwassa to tunda wannan ya zo alhali akwai sauran lokaci da haka lokacin da bai fita ba sai ya sallar mazaunin gida kaga a lokacin nan ya ɗauki hukuncin mazaunin gida da haka wajabcin da yake kansa ya tashi daga wajabcin sallar tafiya ya koma wajabcin sallar mazaunin gida na'am bai yi laifi ba tunda mantuwa ce ai kaga shi imam malik yake yace sahiyan Aunasiya nasiya bisa rafkanwa ko bisa mantuwa hmm. وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر idan ku yayin da ya zo gida ya zo alhali lokacin ya riga ya fita rana ta riga ta faɗi to nan yaya zai yi yace fal yusalli salatal musafir sai ya sallar matafi domin ga baki ɗaya sallar ta wajaba ba a kansa ne a halin tafiya har lokacin ta ya fita sallar da take kansa sallar matafiyi ce tunda bai zamanto mazaunin gida ba tunda baka zama gida sai ka zo gidan ka zauna ba da niyya ake zaman gida ba kamar yadda ba da niyya ake tafiya ba ba da niyya ake zaman gida ba sai yayin da ya zo gida ya zauna a lokacin da ya fita daga halin tafiya to ita kuma sallar lokacin ta ya fita saboda haka sallar da take wajiba a kansa wace irin sallah ce sallar matafiyi tunda ita ce ita ce ta ya sallata waje gare shi a cikin lokacin ta gabaki ɗaya. har lokacin ya fita yana halin tafiya dan haka sallar matafi ita ce wajiba a kansa li'annahu innama yaqdi mithla alladhi kana alayhi imam malik ya bayyana mana yace menene saboda me saboda mutum zai yi zai sallah zai rama sallar irin sallar da ta wajaba a kansa ne shi wannan sallar da ta wajaba a kansa wace nau'in sallah ce sallar matafiyi ce shi ko na farko sallar da ta wajaba a kansa sallar mazaunin gida ce dan haka ita zai قال مالك آه وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا يتي ونن الأمر أكن سنين رزق مالمي سوني, ما سوني الناس wato mutanen malamai ga baki daya wa ahlul ilm wannan afifi ne akan annas inda imam malik yake faɗa malamai yake nufi tunda ba wai al'ada yake amalu ahlul madina ba wai al'ada bane aikin mutanen madina da aka ce imam malik yana kafa hujja da shi ba wai al'adar mutanen madina bane a'a Abin da malamai suka tabbata a kai aikin mutanen madina mu dan dan istidradi kadan malamai sun kasa shi kashi biyu akwai aikin ahlul madina wanda ba imam malik ba kowa ma yana kafa hujja da shi shine abinda aka yi naƙalinsa aka yi har zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ake ce ma alfun an alfin khairun min wahidin an wahid mutum dubu sun daga mutum dubu ya fi bisa a ce mutum ɗaya ya ruwaito daga mutum ɗaya ko da ba a sami isnadi ba abinda ake ce masa al'am wanda shi ake ce masa al'amalun naqli wanda aka yi nakalin sa alal misali cewar annabi sallallahu alaihi wasallam baya karban zakka a kayan marmari kayan marmari da irin da irin wato abinda ake ce ma al irin su ganyaye da tumatir da irin dai waɗannan kayan marmari da ake da ake da ake a noman su ta hanyar abin nan ban ruwan lambu annabi sallallahu alaihi wasallam baya karban zakka akwai malaman da suke cewa zakka wajiba ce a kanta sai da suka zo madina suka zo za su musu da imam malik sai imam malik ya kira masu mutane ya ce ba su labari ba su labari kakanka sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan gonar taku ta kakanka ce tun lokacin kakanka kuke noma a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban zakka a wajen kakanka kuma bayan shi hulafa sun karbi zakka a wajen ku sai ce ai babana ya gaya mun daga kakana cewa tintin yake noma a wannan gona ba taɓa karɓar zakka a cikin kudurawa ba kowa an aka tambaya a madina haka zai ce ba wanda ya saba sai abin nan sai alqadi abu yusuf a lokacin ya ce masa to na bar magana ta haka nan wajen ma'auni muddun nabi da abinda eh, mutanen iraq suka ɗauka shine girman muddun nabi shine wanda hulafa daga baya suka yi shi a baghdad abinda malaman kufa suka tafi a kai. ya saba girmansa ya saba na madina shi ma da suka yi wannan da abu yusuf ya zo ya jaya da imam malik akan wannan sai ya kirawo masa mutane kowa ya kawo mudunsa kowa in ya kawo mudun sai ya ce wannan shine muduna da na gaje shi daga wajen mahaifina daga wajen kakana kakana kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da shi ake fitar da zakatul fitr da shi ake dukkan awo da ake yi to kaga ina kuma zancen hujja wace hujja kuma kake nema sun zo sun ce gashi shi ake amfani da shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma alqazi abu yusuf ya aje magana sai dawo kan maganar imam malik to irin wannan amalu ahlul madina abinda ake a madina shine ake ce masa al'amalu naqli wanda yake sa akai shi ma wannan ba a sabani akan cewa hujja ne nau'i na biyu shine abinda yake al'amalul ijtihadi wato ijtihadi da malaman madina tun daga zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta bi ai har zuwa tabi'u tabi'in suka tafi akan wannan shine abin da suke fatawa akai ko mutane suka ɗauki wannan shine yanda ake abubuwa a Madina shine yanda hukunci yake fatawa ce ta sahabbai da tabi'ai na Madina to wannan a wajen Imam Malik ita ma hujja ce to sauran malamai sun yi saɓani wajen wannan sun ce babu hujja sai akan ijma'in al'umma ijma'in mutanen Madina mutanen Madina kuwa juz'i ne na al'umma ba hujja ko akan haduwar al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam kace kaf ɗinta ne mutanen madina ko ba mutanen madina ko wani bangare ne daga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun fita daga madina sun je sun zauna a kufa waɗansu a damas waɗansu a sham waɗansu a misra gashi nan dai don haka idan ya zamanto cewa mutanen madina sun tafi akan wata fahimta ko wani ijtihadi amal al'amalul ijtihadi yayi aiki da al'amalul ijtihadi amal ne na madina amma wanda yake an an kai zuwa gare shi ta hanyar ijtihadi wato babu nassi akai babu nassi a kai sai malamai suka yi amfani da fahimtarsu na alkur'ani da sunna suka ce ga yadda hukuncin yake an fahimta shi kansa imam malik ya faɗi dalilin hukuncin amma kuma ya nuna cewar magana ita ce magana malaman madina na'am فإذا كانت وقت وقت na'am malik imam malik yace ash-shafaq shafaqi al-humratu allati fil maghrib shine wannan jajajajen da kake gani a yamma bayan faduwar rana in ka kanka bayan faduwar rana a sama za ka ga bayan faduwar rana akwai wani jajajaja to wannan shine shafaqi wanda idan ya bace idan wannan jajajaja din ya bace fa idza zahaba fa idza idan wannan jajajajen ya salatu isha sallar isha lokacin nan lokacin ta ya shiga kuma ta waje ba a lokacin wa kharajta min waqti maghrib kuma lokacin magriba ya fita ta fita daga lokacin sallar magriba wannan imam malik ya yi nuni ga wannan dan ya ishara ya zuwa ga abin da yake shine ya zaba domin malamai sun yi sabani wajen shafaqi a malaman kufa su a wajen su shafaqi shine fari wato koda wannan jan ya bace idan dai akwai sauran hasken rana a yamma to lokacin sallan isha bai cika ba sai ya zamanto babu sauran haske ko kaɗan a yamma ya zamanto duhu ne ga baki ɗaya babu wani babu wani babu wani farfarin haske a yamma sannan lokacin sallan isha zai cika imam ahmad shi kuma yace a halin tafiya saboda shi kansa wannan magana an rawaito daga wadansu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam magana ahlul kufa imam ahmad sai yace idan matafiyi ne to daga zarar shafaki ya bata sai ya sallar isha domin asali shi asali matafiya an yi masa ruksa zai iya haɗa magarba da isha a lokacin sallar magarba ko a lokacin sallar isha ko kuma ya jam'u suri ya gabatar da isha ya jinkirta sallar magarba to yace amma idan a halin zaman gida ne to kar ya sallar isha sai idan wannan hasken na yamma ya riga ya abina ya zamanto to duhu yace a abina albayab shine ashabak wato ga mazaunin gida to amma shi Imam Malik bai zaɓi wannan ba ya tafi akan cewa ash-shafaqul humra wanda an ruwaito hadisi ma marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bai inganta ba sai dai abinda harshen larabci harshen larabci ya nuna cewa larabawa abinda suke nufi da ash-shafaq nan shine alhumra shine wannan jajajajan da shine lokacin sallan isha yake yake shiga kuma lokacin sallan magriba yake fita sannan har wayo a cikin wannan riwayar ta Imam Malik ya nuna mana cewa lokacin sallar magariba a wajen Imam Malik a bisa wannan nassin shine yana karewa da fitar da da shigar lokacin sallar isha ko ba haka ba abinda ku da muka karanta a hadisin Jibril shine cewa yayin da mala'ika Jibril ya zo ya yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi sallar magariba da shi a ranar farko bayan faduwar rana rana ta biyu ma bayan faduwar rana bisa al'ada ko yanda mala'ika jibril ya rinka yi a ranar farko sai ya zo masa a farkon lokaci a rana ta biyu sai ya zo masa a ƙarshen lokaci daga nan ne riwaya daga nan ne waɗansu malamai suka tafi akan cewa lokacin sallar magariba lokaci ɗaya ne domin mala'ika jibril a kwana biyu din a lokaci ɗaya ya sauko bayan faduwar rana suka tafi akan cewa lokacin sallar magariba lokaci ɗaya ne don haka daga zarar suka ce wajibi sallar magariba daga faduwar rana gwargwadon yanda mutum zai yi alwala yayi sallah raka'a uku ya gama shine karshen lokacinta in ya jinkirta lokacin magariba har ya wuce wannan to ya fita daga cikin muktarinta wanda an ruwaito wannan daga Imam Malik rahimahullah kusan ma akan sa ne yawa yawa mutafan fiqhun malikiya suka tafi akai domin tace riwayar Ibn al-Qasim Gama kaga wannan a cikin muwatta imam an nuna cewa kina Imam Malik yana da ra'ayi biyu ra'ayi na farko wannan da muka faɗa ra'ayi na biyu kuma cewa sallar magariba lokacinta yana fita ne da shigar lokacin sallar isha wato da bacewar shafaki wanda yake shine ya dace da hadisin Abdullahi ibn Amr bin al-As wanda sauran mazhabobi suka dauka mazhaban Shafi'iyya da Hanafiya da Hanafiya da Hanabila cewa lokacin sallar isha ai lokacin sallar magariba yana shiga da faduwar rana ya kare da bacewar shafaki dan haka idan mutum ya jinkirta sallar magariba matsawar dai shafaki bai fita ba to yayi sallar magariba a cikin muktarinta wannan kage nuna mana cewa ra'ayin Imam Malik guda biyu ne to wannan ra'ayi nasa na biyu shine yayi muwafaka da hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As wanda wannan hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As a Madina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya a Madina ne ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato karin sauki ne aka yi ma al'umma shi ko hadisin sallar Jibril aina aka yi shi hadisin da malaika Jibril ya sauka ya sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa lokacin sallah a maka aka yi shi kamar yadda riwaya ta nuna kashe garin ranar kashe garin da aka yi da aka yi da aka yi Isra'i malaika jibril ya sauko nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah a makka da aka koma madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokacin sallah a lokacin da yake bayyana ga lokacin sallar magariba lokacin da yake fita sai ya kara ma al'umma karin lokaci na sallar magariba wanda yake da shine alhanabila da hanafiya suke riko da shi afwan ashafiya suna tare da imam malik cewa lokacin sallar magariba lokaci ɗaya ne da kai sallah kai sallama lokacin da ya fita amma mun gane mun fahimci cewa imam malik yana da riwaya biyu da riwaya farko cewa lokacin ta ɗaya ne da wannan riwaya cewa sai in shafaki ya bace sanan lokacin sallar magariba zai fita na'am حدثني عن مالك عن نافع ان الله بن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يجد الصلاه وذلك يرى الله أن الوقت فأما من أفاق في الوقت فإنه نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه إمام مالك يرويته دق نافع مال منسى مولى عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر ابن الخطاب شوى أغمي عليه يا سوما يا سوما فذهب عقله sai ya zamanto ba shi ba shi bai san abin da yake ta bai san abin nan ya zamanto hankalinsa ya gushi bi ma'ana wato baya sanin abin da ke faruwa a gefensa baya sanin wani abu ya zamanto marfu anhu alqalam kenan babu alqalami a kansa falam yaqdi sala da ya farfado daga sumansa bai rama sallah ba to qala malik imam malik yace wa dhalika fi ma nara wallahu a'lam anna alwaqta kadhahab imam malik ya ce mu abin nan wannan dalilin da yasa bai rama sallah ba a fahimtar mu ai fi ma nara wato fi ma nafham a cikin fahimtar mu Allah kuma shine yafi sani annal waqta qad zahab cewa lokaci ya riga ya fita shi yasa bai rama sallah ba wato nan imam malik da fahimtarsa ta addini kaga fiqhu kenan ya ce wannan al'amari akwai tafsil al'amarin ya zo a dunkule cewa imam abdullahi ibn umar yayi bacci ya farka ya suma da ya farfado bai rama sallah ba akwai tafsil ba koyaushe ne idan mutum ya suma ya farfado ba zai rama sallah ba imam malik yace sai dai idan yayin da ya suma ya tabbata cikin suman nasa har lokacin sallah ya fita alal misali mutum ya zamanto ya suma bayan zawal bai yi sallah a zahar ba bai samu sallar la'asar ba bai farfado ba sai bayan magariba to a nan wajen kaga lokacin azahar da la'asar duk ya tafi da haka idan ya farfado ba zai yi sallah azhar da la'asar ba an fahimta amma idan da a ce zai farfado kafin faduwar rana inda zai farfado kafin faduwar rana shine imam malik yake cewa fa amma man afaqa fil waqt amma wanda ya farfado a cikin lokaci lokaci bai riga ya fita ba fa innahu yusalli wannan zai yi sallah wajibi ne akan sa yi sallah domin yayin da abinda me yasa aka ce in lokaci ya fita ba zai yi sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an an salasa hmm, an almajnun hatta yafiq eh, wa an alghulam hatta yahtalim eh, wa an wa an an-na'im hatta yastayqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqalami ai wanda yake rubuta lada da alhaki ma'anar rufi alqalamu dinnan ai rufi at-taklif wa mutum nauyin bin Allah an ɗauke shi wajabcin ba za a kama shi a kan rashin bin wata doka ta shari'a ba in dai yana ɗaya daga cikin mutane guda uku na farko wanda hankalinsa ya gushe mara hankali wanda aka rufe hankalinsa shine almajinun har sai ya farfado har sai ya dawo cikin hankalinsa wanda yake hauka yake zuwa masa ya kau to yayin da haukan nasa ya zo masa to ba za a ɗauke babu taklifi a kansa babu nauyi a kansa wa anil na'im hatta yastayqi da mai bacci har sai ya farka shi ma babu nauyi a kansa wa anil sabi hatta yahtalim da yaro har sai ya balaga abinda ake nufi da raf'u taklif ai babu laifi akan abin da yayi da abin da ya aikata a lokacin babu laifi a kansa amma na abin da ake ce ma khitabu taklif akwai khitabul wad' akwai khitabul wad'i wato shine abubuwan da suka danganci sharuɗa da sabubba da ruksa da azima da mawani alal misali yanzu idan idan mutum yana bacci idan mutum yana bacci sai ya je ya fada kan wani ya danna wannan mutumin har ya mutu kaga ai ba da laifi hmm? to amma a nan wajen yaya za a yi wajen biyan diya tunda shine sababin mutuwarsa in sai a biya diya daga cikin dukiyarsa yan uwansa dole su biya diya domin shine sababin wannan khitabul wad'i ne duk da cewa shari'a bata dora masa laifi ba babu laifi a kansa to abinda ake nufi da rufi alqalamu din wato an dauke laifi a kansa to yanzu shi yasa ne aka ce idan mutum ya suma ko kuma kamar ya zamanto tabin hankali ya same shi har lokacin sallah ya zo ya fita ga baki ɗaya bai yi sallar ba to in ya farfado ba za a ce masa ya rama sallah ba in ya farfado ba za a ce masa ya rama sallah ba wannan shine abin wannan shine aka rawaito daga imam daga abdullahi bin umar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun safa. amma ibn yasir daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin dole ne ya rama sallah ya ce misalin ai kaman mai bacci kaman mai mai bacci ne wanda ya bacci duk da babu laifi a kansa in lokacin sallah ya zo har ya fita in ya farka daga bacci ba za mu ce masa ya rama sallah ba saboda haka suka ce idan mutum ya suma sawa'un na rashin lafiya ne ko kuma na taɓin hankali ne in ya farfado sai ya rama sai ya rama sallah Allahumma sai dai in yayi tsawo in kwanaki ko shekaru ko watanni to shine wannan wajen sai a ce saboda wahala ba zai rama ba aka haka ko malamai suka saba amma ra'ayin Imam Malik shine wannan kuma ra'ayinsa ya fi dacewa da fahimta ingantacciya ta ta, ta usulul shari'a domin matsalar dai sabani ne wanda ya suma za mu kamanta dalilin sabanin malamai anan shine cewa mutumin da ya suma za mu kamanta shi da mai bacci ne ko za mu kamanta shi da mahaukaci domin mai bacci an yi ittifaki akan cewa sai ya rama sallah mahaukaci an yi ittifaki kan cewa ba zai rama sallah ba to wanda ya suma da waye fi kama da mahaukaci ko da mai bacci <laughs> mai bacci abin nan mutum ya taba zaban suma ya taba ganin dama ya ce bari na suma to kaga ko bacci ai ganin dama mutum zai yi bacci kuma gushewar hankalin bacci ai gushewar hankali ce mai ta jin daɗi za ka ji daɗi a ce ka zo ka yi wani abu ka manta da komai hankalinka baya tare da kai daɗi kake ji ai ni'ima ce su ma ba su ma rashin lafiya ce ba ni'ima ba ce saboda haka kiyasin a imam malik da wanda suka bi shi da kuma wanda ke asali shi ne fahimtar abdullahi bin umar na kiyasta wanda ya suma na kamanta shi da wanda yake bacci ya fi kusa da waɗanda suka kamanta shi da wanda yake mara hankali to haka zalika wanda amma idan aka yi ma mutum allura za a yi masa operation aka yi masa allura hankalinsa ya gushe aka yi masa operation aka yi masa tiyata har lokacin sallah ya zo ya fita in ya farfado zai rama sallar ko ba zai rama sallar ba zai rama domin nan wajen da waye abinda aka abinda abinda ya same shi gushewar hankali ne amma kamar nau'i ne na bacci nau'i ne na bacci to wannan shine ta fahimta da Imam Malik ya tafi akai kuma abinda ya sa ya kawo abin nan a asar dan Abdullahi ibn Umar kenan haka dalika idan da a ce mutum zai idan idan da kamar a ce mutum zai a idan kana so ka gane dan haka idan kana so ka gane yaushe ne lokacin zai wajab lokacin wajabcin sallah zai tabbata ga mutum sai ka duba ka gani lokacin da ya farfado yayin da ya farfado lokacin da ya saura ya ishe shi yayi alwala wato ya cika sharuɗan sallah sannan ya zo ya yi sallar ya samu lokacinta ko bai ishe shi ba a nan wajen sai ka zo ka dawo ka haɗa wannan ka zo kai aiki da hadisin man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah idan yayin da ya farfado daga sumansa zai iya cika sharuɗan sallah sannan ya zamanto gwargwadon zai iya samun raka'a ɗaya to a nan wajen sallar la'asar ta waje ba a kansa in gwargwadon zai iya samun sallah raka'a biyar ne a zahar da la'asar sun waje ba a kansa kamar yadda muke bayani a wancan darasi idan kuma da daddare ne zai iya samun sallar magriba da isha zai iya samun raka'a hudu magriba da isha sun waje ba a kansa in kuma zai in ya lokacin da ya farka zai iya samun raka'a uku da abin da ya kasa da ita to lokacin nan sallar isha ce kawai ta wajaba a kansa halin wanda ya farfado daga suma kamar kamar halin wanda ta ta tsarki daga haila ne kamar wanda halin wanda ta tsarki daga haila ne bambancin wanda yake ita mai haila an hana ta yin sallah ne wajabcin sallan yana kanta amma an hana ta ta yi ko ta yi ta saba ma Allah kuma an sauƙaƙe mata cewa ba za ta rama ba amma ba wai an ɗauke mata taklifi bane taklifin yana nan wajabcin yana nan saboda dalilin kaga inda in ta bar azumi za ta rama amma abin da yasa aka ce mata kar ta rama sallah saboda sauki ne daga Allah amma wajibin ta kamata ita ma a ce mata za ka rama sallah amma idan da za a ce ma mata a duk wata kwanakin da suka yi al'ada sai sun rama su kaga wannan akwai tsanani a gare su tunda duk wata suke yin wannan al'ada amma kaga azumi da yake sau ɗaya yake a shekara sai aka ce shi in sun rasa shi saboda al'ada sai su rama shi

وهو مقابل الفجر فغلبته عن الامر ولم يستجب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا بلال ولا احد من الملك حتى غلبته الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذني اخذت نفسي الذي اخذ نفسي نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكتابي رواه رواحله a babun naumi anis sala wannan babi ne da yake magana akan wanda ya yi bacci har lokacin sallah ya wuce yaya zai yi wajen ramuwar sallah zai rama sallar ko ko ba zai rama sallar ba sannan kuma wanda ba wanda kuma ba bacci yayi ba fa wanda ya manta da sallah eh, shi kuma me zai yi banda kuma wanda ya manta da sallah wanda kuma da gangan kuma yake yin sallah ba yaya zai yi to amma nan imam malik ya kawo maganar wanda ya manta da sallah wanda ya bacci a ah, har lokacin sallah ya fita ya kawo mana hadisai biyu na sallah annabi sallallahu alaihi na sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi bayan fitan lokacin ta saboda bacci a halin tafiya a ba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bacci har lokacin sallah ya fita ba a halin zaman gida duk ruwayoyin da aka ruwaito a halin tafiya ne hadisan suna da yawa dan haka ne ma malamai suka ce ba sau ɗaya ne abin ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya faru sama da sau ɗaya ah, imam malik ya ruwaito daga an ibn shihab an sa'id ibn al daga sa'id ibn al-musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qafala min khaybar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya dawo daga tafiyarsa zuwa yakin khaybar a sa'id ibn al-musayyib ina ganin ba mu tarjama sa ba ko sa'id ibn ibn huzn al-makhzumi al-qurashi daga cikin manya-manyan malaman madina guda bakwai al-fuqaha saba'a saba yana ɗaya daga cikin su Ala كل من لا يقتدي بأئمتي فقسمته ضيزى عن الحق خارجا فخذهم عبيد الله أروة قاسمي سعيد أبي بكر أبو بكر سليمان خارجا شنو نهو سعيد أي سعيد بن المسيب yana daga cikin manyan malaman Madina guda bakwai wanda suka riski sahabbai an haife shi a shekara biyu bayan khilafar Sayyidina Umar Dan haka ya fahimci wani abu na Sayyidina Umar ya ce na ga na tuna ganin Sayyidina Umar akan mimbari yana hudu ba kaga tunda abin da sayyidina Umar yayi shekara goma a cikin sarautarsa kaga lokacin da sayyidina Umar yana yana shekara yana da shekara takwas kenan a sunan kakansa huzun kakansa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yaya sunanka yace huzun ai kunci sai yace a'a sunanka Sahal sauki sai yace a ni bazan canza sunan da da babana ya yanka min rago ya samu wannan sunan ba to tunda ya fahimci kan cewa ba wajibi ne ya canza ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin al'adarsa yana canza miya sunaye marasa kyau ya zuwa ga kyawawan sunaye da sunaye da yake nuna tsarkake kai da yaban kai sai ya canza su da waɗansu sunaye kamar yadda ya canza ma mai suna barra ta koma zainab barra wato manakarciya to shi ma wannan saboda wannan suna da yake yana daga cikin sunaye marasa kyau mun san al'adar larabawa wato ɗa ɗa wanda yake ba bawa ba sai a sa masa suna mai kaushi wanda yake nuna kan cewar wato abin nan a, ba wasa bane shi ji sun ce masa murra ɗaci ko hangala ɗaci ko harb yaƙi irin haka zaka ji irin sunayen nasu saboda da aka tambaye su me yasa aka ce me yasa laraba suke haka suka ce ai ƴaƴanmu muna sa musu suna ne saboda abokan gabanmu don idan sun ji sunansu sun ji an ce ai ga runduna nan ta zo karkashin harb ko karkashin hanzala sai su tsorata su tankan cewa wato namiji ne su ka bayinmu muna sa musu suna don kanmu ne sai sa musu suna mai sauki kamar yasir kamar maisara sauki sahal suhail irin wa'annan suna za ga suna sa musu to shi sa'id ibn al-musayyib kakansa huzn da wannan sunan ya zo to amma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam take Allah ya aiko shi domin ya cika kyawawan dabi'u duk wani abu wanda yake bai dace ba na jahiliya sai ya canza shi ya daga mummunan dabi'arsa zuwa daga mummunan zuwa kyakkyawa sai ya can sai ya nemi ya canza masa suna yake shine shi Sa'id ibn al-Musayyib jikansa yake cewa kuncin rai bai gushe ba a cikin mu saboda kakana ya iya karɓi sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa su wanda yana cewa suna yana yin tasiri ga mutum shi yasa ake son a zaba ma yaro kyakkyawan suna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asdaqul asdaqul asma asma harif wa hammam sunan da kowanne gaskiya shine harif wato manomi da hammam mai himma wato mai damuwa dan adam haka yake shi yafi kowa gaskiya shine sifanta sunansa amma sunan da Allah ya fi so Abdullahi wa Abdurrahman to ana sa a sami kyakkyawan suna saboda suna yana yana tasiri akan ɗabi'ar mutum yanzu kaga wannan sunan na cewa kunci wannan bai yi tasiri kawai a kansa ba hatta akan zurriyarsa yace Sa'id ibn al-Musayyib yake faɗan wannan a hadisi a cikin tarjumarsa ya daga cikin manya manyan malaman tabi'ai ya dauki ya rufi manya manyan malaman sahabbai irin su Ubay ibn Ka'ab da irin su Abdullahi ibn Umar da irin su Zaid bin Thabit duk yayi karatu a wajen su ya tara ilimi mai yawa har yayin har Abdullahi ibn Umar yana cewa Sa'id ibn al-Musayyib min al-muftin yace Sa'id ibn al-Musayyib yana daga cikin malaman fatawa Ka ji sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin a'immatu sahaba ma idan abdullahi ibn umar yake masa shaida cewa yana daga cikin malaman fatawa saboda ilimin sa ba wani abu ne kuma yasa ya samu ilimin ba saboda ya nace wajen neman ilimin ya neme shi yanda ya kamata imam malik yace sa'id ibn musayyib ya kasance yana tafiyar darare da ranaku kan neman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kwaya daya ba wai ya dauki littafi kan ya je ya karanta shi ba a ce ya dauki littafi ya je ya je garin Zaria don ya je ya sauke don ya je ya karanta tufa a can an ce akwai wani malami da ya santa ko don ya je ya karanta abin nan ko don ya je ya karanta abin nan a kaukabu al-kaukabu safi na Imam Suyuti alal misali a'a shi dan hadisi ɗaya zai tafiya darare da da ranaku kan ya samu hadisi ɗaya to idan ya yi haka akan hadisi ɗaya to akan hadisai masu yawa fa na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasance kaga ya nuna mana irin himmarsa kenan wajen neman ilimi dan haka Allah ya bashi matsayinsa da matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi na ilimi ya zama zamanto daga cikin manya-manyan malamai dan haka ma idan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sunan wannan hadisin mai idan sa'id ibn musayyib ya ruwaito abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan hadisin wajen malaman hadisi mursal domin shi sa'id ibn musayyib bai hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai ne suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne za su ce annabi ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma tabi'i in yace annabi ya ce ko annabi yayi sallallahu alaihi wasallam to dole ya dauka daga wajen wani ne ya ji daga wajen wani to ka'idar malaman hadisi ba sa karban abinda wani yace idan tabi'i ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya faɗa ba sa karban sa har sai ya faɗi wanda ya gaya masa to amma imamu ahmad ya karbi mursalat din sa'id ibn al ya ce ba waɗanda suka fi inganci irin nasa idan yace idan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a wajensa akwai alamar inganci tare da shi domin ya kasance mai tsane mai tsantseni ne kuma yawa yawan abin da ya yawa yawan riwayoyinsa na ilimi daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana cewa ba wanda ya kai ni sanin hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ko abubakar ko umar ya zartar da shi na fi kowa saninsa wato kul qada hukunci dai wanda yake za a zo wajensa a kawo masa ƙara ya yi hukunci musan akwai malamai da suka keɓanta wajen tara hukunce hukuncen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aqdiyatul rasul sallallahu alaihi wasallam akwai malamai manya wanda suka tara aqdiyatul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato hukunce hukuncen da annabi alƙalancin da annabi sallallahu alaihi wasallam to sayyid ibn musayyib ya ce yafi kowa sanin wannan bayan ilimin sa ya kasance mutum ne mai aiki da ilimin sa domin ya ce shekarar ta 30 shekara 30 yayi a koyaushe ladani ladani ladani mai kiran sallah a masallacin yake samun sa ladani a masallacin yake samun sa kuma yace shekarar ta 40 bai taba rasa takbiratul ihram ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da aka yi fitinar waqa'atul harra lokacin da mutanen madina suka warware bai'ar da suka yi ma a yazid ibn muawiya aka turo musu da rundunar mayaka kan fitilan tilasta su su dawo cikin baya ko a karkashe su ba a taɓa samun lokacin da aka kaurace ma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai wa'annan ranakun sa'id ibn musayyib shi aka ci yana zaune a cikin masallacin idan suka shigo sojojin in suka shigo cikin masallacin suka gani sai ce ku kyale shi wannan mahaukaci ne wato ma'ana an banda mahaukaci waye zai zo ya zauna kowa ya shiga gida ya kulle sai shi kuwa yana zuwa nan wajen ya san kuma za a iya kashe shi in banda mahaukaci waye zai haka to amma ya san abin da yake yi riwayar sai ta ce wai in lokacin sallah yayi sai ya ji kiran sallah daga cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan riwayar bata inganta ba da'ifiya ce bata inganta ba wanda suka ruwaito ta wanda ba a karban hadisin su ne amma ya tabbata cewa zaman sa yayi a cikin masallacin hatta ayyamu abin kwanakin harra amma cewa yana jin kiran sallah wannan bata riwaya da wata inganta bata zo da wata riwaya ingantacciya ba kamar yadda Imam Zahabi ya ambata a cikin tarjumarsa ya kasance mai tsanani kuma wajen gaskiya baya sassautawa lokacin da aka ce masa amirul muminin ya zo yana abin nan ya tura a nemo masa wani daga cikin abokan hiransa a cikin masallaci sai aka zo aka same shi sai aka ce masa kai ka zo sarki yana sarki abirul mu'minin yana kiranka sarkin musulmi yana kiranka sai ya ce ni waye ce ka ce waye ka zo ka kira ni ni ya sani ya ce ka zo ka kira ni ya ce a'a cewa in zo in nemo masa ɗaya daga cikin wanda suke taya shi hira yace to ani kaje ka ce masa ni ba cikin ba na cikin masu taya shi hira eh, ya koma ya gaya masa shine yana gaya masa yace na san wannan mutumin Sa'id ibn al-Musayyib yace kyale shi mm. saboda mutum ne wanda yake an san shi matsayinsa na ilimi da matsayinsa na tsoron Allah da matsayinsa na rashin sassauci kan sha'anin harkar gaskiya ya zamanto yana daga ya auri yar Abu Huraira Abu Huraira shine ya aura masa yarsa shi kansa almajirin abu huraira ne shi sai ibn musayyab kuma ya aure yarsa wanda ya daga cikin dalilan da suke nuna cewa wanda suke cewa abu huraira bai taba aure ba ba gaskiya bane yayi aure har yana da ya kuma sai ibn musayyab shi ya aure ta ya rasu a shekarar a shekara ta 94 bayan hijira shekarar da aka haifi imam malik shekarar da ake ce mata sanatul fuqaha fuqaha abin da ake ce mata sanatul fuqaha saboda manya manyan malamai da yawa sun mutu a wannan shekarar manya manyan malamai da yawa sun mutu a wannan shekarar abdullahi ibn abbas yayin da zaid ibn sabit ya mutu sai ce duk wanda yake so ya ga yanda ilimi yake tafiya ya zo ya ga ya zo ya ga mutuwar zaid wanda ya rawaito hadisin daga ibn abbas ai sai sa'id ibn musayyib yake cewa duk wanda yake so ya ga yanda ilimi yake tafiya ya zo ya ga mutuwar ibn abbas sai wanda ya rawaito hadisin daga sa'id ibn musayyib yake duk wanda yake so ya ga yanda ilimi yake tafiya ya zo ya ga mutuwar sa'id ibn musayyib to kowanne in aka kawo maganarsa sai ka ga sai ka ga matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi amma sai kaga shi kansa kuma almajirin wani ne ba da jimawa ba sai ga ya zamanto malamin wani to haka nan tsarin addinin musulunci yake haka nan imamatul imamatul taqwa haka take kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud yace wajen waje Allah lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagora ga masu tsoron Allah yace naqtadi biman qablana wa yaqtadi bina man ba'dana mi koyi da waɗanda suka gabace mu wanda suka zo baya su koyi da mu wato mu tashi mu nemi ilimi a wajen masu shi magabata masu shi domin yan baya wanda za su zo su nemi ilimi daga wajen mu da haka sai a tsare addini sai a kiyaye shi a sa'id ibn musayyib ya ruwaito wannan hadisin mursal bai faɗi wani sahabi ne ya ruwaito shi ba haka nan imam malik ya ruwaito shi a cikin muwatsa kuma duk waɗanda suka ruwaito hadisin daga muwatsa haka suka ruwaito shi daga sa'id ibn musayyib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma imam muslim ya ruwaito hadisin ta wata hanya ba ta hanyar imam malik ba daga malaminsa shi ibn shihab daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abu Huraira saboda haka hadisi ne tabbatacce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Imam Muslim ya ruwaito shi Imam Muslim ya ruwaito hadisin da ta hanyar Yunus ibn Yazid al-Aili an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Nabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hina qafala min Khaybar al-quful abinda ake nufi da al-quful dawowa daga tafiya ba amfani da kalmar quful a cikin tafiya in zaka tafi a in ka je ka gama abin da kake kana dawowa gida shine za a ce quful haibar kuwa shine kasar haibar tana nan a arewacin madina tsakaninta da madina kilomita 170 ita ma kasa ce wadda take tana da bakaken duwatsu duwatsun volcano din zuwa duwatsun aman inda kasa take aman wuta din nan to ka san wannan wutar da take amayowa idan dutsen ya bushe sai ga zamanto baki kamar irin dutsen da ake gugar kafa da shi an san dutsen da ake buga kafa da shi ai to haka haka wayannan abin nan shi ake ce ma abin nan laba shi ake ce ma laba da larabci daga nan ne ma turawa suka dauka suke ce mata laba ita wannan wutar da take gudu laba suke ce mata da turanci larabawa asali da kalma ce ta larabci da asalin ta ma'anar ta laba ma'an wato wannan dutsen to ita ma haibar tana da wayannan duwatsun gari ne wanda yake yahudawa suka zauna dalilin zaman su kuwa saboda an bayyana musu cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana a cikin a gari wanda yake ana noman dabino a cikin garin sannan kuma gabas da wannan gari da yammacinsa da yamma da shi akwai waɗannan baƙaƙen duwatsun na laba akwai duwatsun harra to waɗansu da suka zo haibar sai suka ga ta dace da sifar sai suka zauna a haibar saboda me suna jiran bayyanan annabin ƙarshen zamani waɗansu su kuma suka ce a ai ba nan bace sai suka ci gaba da towa har suka zo madina sai suka ga sifar ta fi dacewa da madina suka zauna a madina amma wannan haibar ita ce garin da yake da yahudawa suke kuma sun yi kaka gida a ciki suna da karfi suna da wato a wurare abin nan da ake ce ma hisin ganuwa ganuwa ba irin tamu ba su tasu ganuwar yadda suke yi a can saman dutse za su yi ta a can ne na ga an yi rijiya a saman dutse a haibar aka yi rijiya a saman dutse a cikin fa a cikin a cikin irin wannan gidan wani daga cikin manya-manyan yahudawa marhab wanda suka yaƙi da sayyidina a lokacin yaƙin haibar wanda har sayyidina yake wannan waƙar anan ladhi sammatni ummi haidara kalaiti kalaiti ghabatin karihil manzara akilukum bil kayli bisa'i kaylil sandara suka yi wanda imam muslim ya kawo ta to a wannan fadar tasa akwai wato saboda inda zaka san yahudawa azzalumai ne dan ba wanda zai irin wannan fadar sai azzalimi ya san ya ci haƙƙin mutane ya je can kokolwar kan dutse yanda ko da ana neman sa zai iya tsara kansa da abinci da abin sha ba sai ya sauko kasa yana neman ruwa ba akan dutsen yayi rijiya a cikin dutsen aka haƙa ta za ka ganta duk gefen ta gabaki ɗaya an gine ta da dutse a ciki kuma yake ɗebo ruwa din wannan mun je mun gani yana nan har yanzu akwai akwai a abin nan hisnu mara ta kai musu yaji a shekara ta shida bayan hijira ya dawo wato an shiga shekara ta bakwai kenan bayan ya cika shekara shida a shekara ta bakwai an ji a cikin watan rajab ne to a hanyarsa ta dawowa shine wannan abin ya faru an je an kai yaki bayan an ci haibar annabi sallallahu alaihi wasallam aka tara abin da ke ciki na arziki saboda sun kasance suna noman dabino yace mai yahudawa zai kyale su a ciki su rinka aiki a gonakin amma gonakin sun zama na musulmi duk abin da suka fitar da shi da abin da suka noma na amfanin dabino rabi nasu ne maimakon aikin da suka yi rabi kuma na na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga duk da yake an ci su a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam bai zalunce su ba su noma kuma zai biya su kafirai ne amma ba za a zalunce su ba shi yasa Abdullahi ibn Rawaha shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake turawa in an gama noman sai ya zo ya ce kafin a girbe sai a zo a ce wannan zai kawo dami kaza saboda ka nawa ne rabon mu mu musulmi dami kaza sai ce to ku ku ba mu dami kaza tun kafin a girbe zai je ya gani yana kan dutse dan kar a yi cuta sai Abdullahi ibn Rawaha yake ce musu wallahi Yahudawa ba mutanen da naki a cikin halittar Allah kamar yadda nake ku ba mutanen da nake kiyayya da su nake kin su kamar ku yace amma kiyayya ta gare ku ba za ta sani zalunce ku ba kiyayya ta gare ku ba za ta sani ki muku adalci ba sai suka ce to wallahi da wannan ne Allah ya tsaida halittar sammai da ƙasa tsayawa ya zama kan cewa za ka yi adalci ba sani ba sabo Dan ka ki mutum Kinta ba zai sa ka zalunce shi ba Dan ka so mutum sansa ba zai sa ka zalunci wani ka bashi haƙƙin wani ba wannan shine abin da ya tsaida gaskiya ya tsaida zaman lafiya a sama da ƙasa kamar yadda Yahuda din suka ce masa to haka nan Abdullahi ibn Rawaha tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ya ga wannan saboda su kansu Yahudawa an ci su da yaki amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a basu haƙƙin su in sun yi aiki a basu to a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga Khaibar shine wannan abin ya faru asra annabi sallallahu alaihi wasallam yayin dawowarsa sai ya tafiya da daddare al-isra shine tafiyar dare ba a ce mai mutum tafiyar da ya da rana al-isra ana ce ma asra ana cewa sara dukkan su ma'anar su daya wato yin tafiya cikin dare al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam baya tafiya cikin dare mai tsawo saboda kai ya tsananta ma abin hawa tunda su kansu dabbobi suna da haƙƙi su ma a ba su lokaci da za su samu su dan huta to amma saboda inda wata muhimma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafiya din da daddare din kamar yana sanya ya cimma wata muhimma kamar lokacin da aka dawo daga yakin tabuka munafikai sun fitar da masifa da fitina a cikin musulmi suka sanya fitina aka nemi aka nemi a tayar da gaba da fada a cikin musulmi tsakaninsu da juna ga makamai kuma an dawo daga yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam ganin haka sai ya ce duk kowa ya daura sirdi a kama hanya aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya sai da kowa ya gaji likis sannan ya ce a zauna a huta domin wannan gajiyar za ta shagaltar da su ba za a tsaya a tattauna wannan abin da zai kawo fitina din ba hikima ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hikima takan sa shi ya tafiya cikin dare dan cimma wata maslaha irin da irin basira da Allah madaukakin sarki ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hatta idan kana min akhir al-layl arras har sai da zuwa karshen dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'arif at-ta'arif shine mutum yayi hutu ya tsaya ya sauka yana cikin tafiya ya sauka yayi zango amma da nufin cewar ba wai ya yayi zaman dindindin ba zama ne na zango dan ya dau huta sai ya ci gaba tafiya shi ake shi laraba suke ce mata ari kuma yawanci ana yin sa ne da daddare shi ma ana yin sa ne da daddare to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka yayi zango wa qala li bilal yace ma bilal Bilal ibn Rabah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulan sayyidina Abubakar kuma shine muka sani shine kamar da muka sani shine mai kira shine yake kira ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa mace mahzuniya yar uwar mace qurashiya yar uwar Abdurrahman ibn Auf domin ya nuna cewar abin da yake sa mutum ya isa wajen aure shine addini ba wai cewa shi ɗa bane ko ɗan wane ko jikan wane ko ɗan gidan wane abin da yake sanya shi a ga cewa ya isa a bashi aure shi ne cewar yana da addini kaga Bilal ibn Raba bawa ne aka yantar da shi amma aka hada shi aure kuma gashi baki aka hada shi aure da Balarabi ya fara yar Quraish yar Banu Zuhri yar uwar Abdurrahman ibn Auf ya aure ta ya hidimta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kiran sallah shine yake ɗaya daga cikin masu mai annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah da shi da Abdullahi ibn Ummi Maktum bayan hijirar annabi sallallahu bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Sham a can ya zauna wanda har ya rasu a can a shekara ta goma sha hudu goma sha takwas bayan hijira a shekarar da wata annoba ta barke kwalara irin ta'un kwalara din nan haka wanda yake za a imran sai cutar kwalara irin ta ce ta barke wanda a cikin ta ne da yawa an samu sahabbai da yawa da suka rasu daga ciki akwai Bilal daga ciki akwai mu'ad ibn Jabal annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma bilal ikla lana subh ikla alkala'a wato ka kiyaye mana kai mana kiwon asubha wato lokacin sallah asuba shigan dan lokaci fitowa alfijir ka kiyaye mana fitowa alfijir alkala'a shine kiyayewa kul man yakla'ukum bil laili wan nahari min rahman wa yake kiyaye ku a dare da rana daga Allah in ba Allah din ba to shine a ma'anar alkala'a ai ikla'ana lis-subh wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai duk suka bacci a ƙarshen dare wa kala bilalun ma qaddara lahu bilal ya tsaya ya kiwo yayi dako na fitowa alfijir ma qaddara lahu ai muddata muddata muddatan qaddarat lahu iyakacin muddar da aka kaddara masa bi takdirillah da kaddar da Allah ya kaddara masa ya tsaya thumma sanada ila rahilatihi sannan sai ya jingina a jikin a jikin abin nan taguwarsa arrahila shine taguwa lokacin da ya zamanto akwai kaya a kanta taguwa in ta zamanto akwai kaya a kanta ita ce ake ce rahila amma in ta zamanto babu kaya da sirri da abubuwan abin nan ba a ce mata rahila sai ya jingina eh, ya dan huta shi ma ah, ila rahilatihi wa huwa wa huwa muqabilul fajr sai ku hakuri ban dauko ta ba rauna ba wa huwa muqabilul fajr yana kallon alfijir alhali yana kallon alfijir din yana kallon fitowa alfijir ah, saboda al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da farkon lokaci da sauran ah, wato inda sauran al alghanas da sauran duhun dare yake yin sallah wato daga zarar alfijir ya ke to annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah asuba shine al'adarsa baya bari sai gari ya waye sannan ya sallah alfijir fa ghalabat aynahu sai idanun sai bacci ya rinjaye sai bacci shi ma ya dauke shi an bashi ya ce an bashi ya dako shi ma bacci sai ya zo ya sace shi فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربهم الشمس ماذا الله صلى الله عليه وسلم بفركة با بلال ما بفركة با با wani ma daga cikin jama'ar daga cikin sojojin rundunar annabi sallallahu alaihi wasallam bai farka sai da zafin rana ya dake su sai da rana ta fito alfijir din ya fito a'a ba zawali ba rana ta fito sosai haskenta ya haskenta ya tayar da su haskenta da kuma dan burbushin zafinta da rana ta fito ai da safe din ma ta kan yi dan zafi sabanin zafin abin da sanyin asuba fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya razana a wata riwayar wa fazi'a ashabu sahabbai ma duk suka razana kowa ya tashi yana neman abin da zai alwala faqala bilal sai bilal yace ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsi ce abin da ya dauke min raina ne ya ɗauke maka ranka wato bacci kenan kamar yadda bacci ya ɗauke ka nima shi ne ya zo ya sace ko kuma bi ma'ana Allah da ya dauke min raina shi ya ɗauke maka shi Allah da ya ɗauke maka ranka ne nima ya dauke min raina tunda Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana ɗauke rayuka yayin da suka zo mutuwa da ran da ajalin ta ma bai zo ba ita ma Allah yana ɗauke ta yayin da ta zo bacci a cikin bacci in mutum ya bacci bacci kana mutuwa ne ɗauke ruhin ake in ya farka sai a dawo da shi eh, to wanda Allah ya nufa masa mutuwa sai ya rike ran ba za a dawo da shi ba wanda kuma yake da sauran ajali sai a dawo masa da ran yace to Allah da ya ɗauke ranka ya rasulullah kuma shi ya ɗauke min raina ya sa min bacci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace iqtadu ku tashi ku ja ababan hawan tashi ku ja ababen hawan ku kowa ya ja taguwarsa fa ba'athu rawahilahum sai suka tashi ababen hawan su waqtadu suka ja su shay'a dan wanda suka dan yi tafiya da ita thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilalan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal fa aqama as-sala yayi iqamar sallah fa salla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh sannan sai ya sallaci ya musu sallah asbahi jam'i wato ثم قال حين قضي حين قضى الصلاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بايع أن إذا صلى سيأتي من نسي الصلاة فليصليها ya ذكرها وند دي من تاد الصلاة تو ييتا يين دي تناتا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه domin Allah madaukakin sarki Allah wanda alkhairansa sun yawaita kuma ya daukaka yana cewa a cikin littafinsa alqur'ani aqimi wa aqimi salata li dhikri aqimi salata li dhikri sai da sallah saboda tunawa da ni saboda tuna wato ka tsaye da sallah wanda domin tsaye da sallah taka shine tunawa da ni tuna tunawarka da zaka yi da ni inji Allah waja a wata fassarar kuma li dhikri ay li tadhkiri lak ka tsaye da sallah idan na tunatar da kai lokacinta eh, wato umarni ne na tsaye da sallah matsawar dai mutum yana fadake ba mantawa ba ba mantawa yayi ba to wannan hadisin akwai fa'idodi da dama a ciki na farko dai akwai fitar shugaban musulmi wajen jihadi dan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fita yana daga cikin sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita yaki kuma yana aikawa dan haka ba wai a a shugaban musulmi ba wai ba zai je jihadi bane in ta kama shi kansa zai fita kuma haka ya zamanto al'adar sarakunan musulmi suna fita yaki kuma suna aika rundunonin yaki wanda fitar yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa ita ce al-ghazu wanda kuma ya aika shi bai fita ba ita ce ake ce ma as-sariya sannan wannan hadisin ya nuna halaccin tafiya cikin dare bal akwai ma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a a abin nan alaikum bidjalja ina horon ku da tafiya a farkon dare domin rana ana abin nan domin kasa fa innal arda tuqwa fil layl domin kasa ana nade ta ana nade tsawonta a cikin dare wannan malamai sun ce ma'ana biyu ce in ma hakikaninta haka ne ana nufi tsawon ana nufi ah, tsawon ƙasa din yadda kilomita ɗari biyu sai ga dawo kilomita ɗari da tamanin ko ɗari da hamsin yadda Allah ya so hakikatan waɗansu malamai suka ce a zahiri yake saboda wannan ya daga cikin kudura Allah kuma tunda mai gaskiya ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane idan Allah ya yi waɗansu kuma suka ce a abin ake nufi wato Allah maɗaukakin sarki yana sanya wa mutum nishaɗi na tafiya yadda ba zai ga nauyin tafiyar ba tafiya da take kamar kilomita ɗari biyu sai ya ganta ta zama to kamar kilomita ɗari waɗansu suka ce a'a ba waɗansu suka ce wannan shine ma'anarta ala ai halin wannan daga cikin fa'idar wannan hadisin ya nuna mana halarci tafiya cikin dare da kuma sauka a ƙarshen dare din domin a huta saboda jiki ma yana da haƙƙi ita dabba a bar hawa ita ma tana da haƙƙi kuma a wannan zamanin mota ma tana da haƙƙi bakin mai ya dan sara abin nan ya in ya saki ya dan samu ya kara dan ya kara kauri a sannan a cikin wannan hadisin ya nuna mana muhimmancin kula da kiyaye lokacin sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bacci ba sai da ya sa bilal ya tashe su lokacin sallah yayi dan shine ma'anar sanya bilal yayi kiwon fitowa alfijir domin kan lokacin sallah ya fita da haka abin da yanzu mutane aka yi mutum ya doguwar hira ko ya je zance ko ya je ya zauna tare da da uwar gida an yi ta hira ko ya zauna kallon talabijin ko ya je hira da abokai ko karta wal iyazu billah ko dai makamancin waɗannan ya je ya doguwar hira sannan ya zo ya kwanta bayan ya san cewar bisa al'ada ga gajiya ba zai iya tashi da kansa ya sallah asuba ba ko in ya ji asalatu hairu minan nawa ba zai iya tashi ba in yi haka to ya yi yayi ya yi sake ya saba suna domin annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mana a cikin hali irin wannan da yake da kake kyautata zaton cewa ba za ka iya tashi da kanka ba to kai tanadi tanadin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya bilal in lokacin sallah yayi ya tashe su da haka yanzu mutum kamar alal misali ko dai ka wakilta wani ya tashe ka ko ka ce yanzu inda ake da GSM din nan in ka san ma in ka sanya in ka sanya agogo in ka sanya kararrawa ta wayar hannu ba za ta tashe ka ba bacci ka yana da nauyi to ka sa wani in lokacin sallah yake ce ya bugo maka ya bugo maka dan ya tashe ka yin tanadi ne domin tashin sallah wannan yana daga cikin abin da sunna ta koyar kuma yana wajaba idan ya zamanto kana ji ma kanka tsoron lokacin sallah zai fita domin wajibi ne abin da wajibi ba zai tabbata ba sai da shi shi ma ya zamanto wajibi idan ka san ba za ka iya yin sallah cikin lokaci ba in ka kwanta a ƙarshen dare sai ka wakilta wanda zai tashe ka to wajibi ne ka wakilta wanda zai tashe ka idan kuma kai haka sallah har lokacin ta ya fita baka da uzuri ba za a baka uzurin wanda ya bacci har lokacin sallah ya fita ba to wannan hadisin ya ɗaya daga cikin darussan da ya koya mana sannan yana daga cikin abin da wannan hadisin ya nuna mana a tayar da mutum sallah in lokacin sallah yayi tunda fa'idar sanya bilal din kenan yayi kiwon alfijir idan da idan dan kawai ya san lokacin ne ba ba ya tashi mutane ba da ba za a tashi kiwon fijir alfajir ba eh, dan haka waɗansu akwai malamai da suke cewar ba a tashi mutum in lokacin sallah yayi sai dai a kyale shi ya tashi saboda tunda an ce wanda yake bacci yana da uzuri to wannan hadisin duk da yake abin nan yi ishara a kan wannan kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ana tashin mutum tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai tafi sallah sai sallah asuba sai ya tiya ta gidan sayyidina ali da fatima radiyallahu anhuma ya tashe su su sallah ya tashe su su sallah shine har annabi yake ce musu yanzu ba ku tashi ba har yanzu sai da sayyidina ali yake cewa ai ya rasulullah rayukan mu a hannun Allah shi lokacin da Allah ya so sai ya dawo da su wato ba sai sun yi sallar daraba shine yake kawo wannan sai sai na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wa kana al insanu aktsara shay'in jadala yake ya karanta masa wannan ayar wa kana al insanu aktsara shay'in jadala mutum ya fi kowa iya musu <laughs> tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa magana amma sai ya kawo wannan abin da musu ne yace to ai da ma ranmu a hannun Allah yake lokacin da Allah ya so sai ka sai dawo mana da ranmu hujja ce ya kawo to mutum dai ba za ka ce ba za ka ce masa kurmus ba shi da abin nan ba shi da hujja ba sai ya faɗa bisa al'adar wannan al'adar dan adam ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan ya nuna cewa kiran ana tashin mutum dan yayi sallah ba za ka ce a'a wannan wannan kar ku tashe shi ka san ka tashi mutum daga bacci sai ciwon kai in ka tashi da mutum in ka tashi mutum daga bacci la'alla wannan zai iya tashi zautuwa a'a sai dai aka tashi in aka in aka in aka tashi tashin mutum a tashe shi da da nutsi a hankali kuma sannan yana daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ibn rajab ya kawo wannan hadisin a sharhin bukhari sai in yana tafiya sallah da asuba in ya ga mutane suna kwance ko a cikin masallaci sai ya bije su da kafa cewa su tashi su tashi lokacin sallah yayi saboda kaga dai ana tashin mutum yayi sallah kuma hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Bilal yayi musu dakon alfijir kenan a sannan wannan hadisin ya nuna ya nuna wannan hadisin ibnu abdul bar shi ya isharar zuwa ga wannan hikima ga wannan fa'idar wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi irin wannan baccin tunda kaga Allah ya sanya masa wannan domin hikima dan a tabbatar da hikima aka fitar da shi daga al'adarsa ta irin baccin annabawa ya zo ya baccin sauran bani adam irin mu gabaki daya dan me dan a tabbatar da wata hikima wannan hikimar shine a tabbatar da sunna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin da imam malik ya kawo daga cikin balagat dinsa amma ibn abdul bar ya ya ambace shi da isnadin sa yace inni la ansa walakin unassa li asul ni bana mantawa amma ana manta bana mantuwa amma ana mantar da ni dan in tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam baya manta baya mantuwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so amma asali annabi sallallahu alaihi wasallam baya manta wani abu to sai dai Allah zai mantar da shi domin nufin yayi sunna shi yasa lokacin da ya yi sahu lokacin da ya sallama ya sallah raka a biyu ya sallama ya dawo ya juya ya kalli mutane kowa ya shiru ga su abubakar da umar saboda kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya kasa magana sai zul dai ne ya ce ya rasulullah a qusirati salatu am nasi ya rasulullah sallah yau an rage ta ne ta koma raka biyu ko kaman tuwa kai ita kullu zalika lam yakun duk biyun ba wanda ya faru ba mantawa ne ba ba kuma rage sallar ake wato sallar tana nan goban manta ba yace kad kana ba abu zalika ya rasulullah to tabbas wani abu ya faru daga cikin wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a haqqun ma qala tul yadayn abinda bil yadayn ya faɗa gaskiya ne tabbas haka ya faru aka ce eh sannan sai ya tashi yi sallah raka'a biyu sannan yayi sujud sahwi to Allah ya mantar da shi ne dan a sunnata mana yanda zamu yi mun yi mantuwa inda bai mantar da shi ba ran da mutum ya mantuwa a cikin sallah ya zai yi da kansa sai ce zai sake sallah kamar yadda aka yi wata ran wani abin dariya a masallacin azhar a misra aka zo aka samu wani mutum ya zo yawa mutane sallah ya yi rafkanwa ya rasa yadda zai gyara sallah sai ce to shi kenan da a tashi a sake sallah sai wani mutum a cikin jama'a ya ce to kai baka da gemu me kake ka zo kace zaka yi mutane sallah ka san baka yi sallah baka kyale masu gemu su yi mutane sallah yanzu kan zaka samu sai mu sake sallah shi abin da ya bashi haushi wai ba a sake sallar ne <laughs> to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ana mantar da shi don ya tabbatar mana da sunna kamar wannan bacci nasa da yayi ya fita daga baccinsa na al'ada aka sako masa wannan bacci don sunna ta tabbata don a nuna mana yadda mutum idan yayi bacci ga yadda zai yadda mutum in yayi bacci bai yi sallah ba ga yadda ya kamata yi to sannan wannan hadisin ya nuna mana cewar idan mutum yayi bacci ya gafala in mutum ya bacci bacci ina nau'i ne na gafala to idan irin idan idan haka ta same shi to in ya tashi zai yi sallah ya tashi daga nan wajen da gafalar ta same shi tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su bar wajen kar su sallah ana yace musu iqtadu ku tashi ku ja ababan hawan sai da suka fita daga wajen faqtadu shay'a suka fita daga nan wajen suka dan yi tafiya sannan yace ma bilal ai abin nan ya tada sallah ai sallah wannan ya nuna an ce illar wannan hadisin bai faɗi illar ba amma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zai zo a hadisin da zai zo baya shi ya cewa shaidan ya zo ya same su a wajen ne ya zo ya samu bilal ya sanya shi kamar yanda uwa take kama ɗanta ta rinka jijjiga shi tana jijjiga shi har ya bacci haka shaidan ya yi ma bilal ya rinka jijjiga shi ya rinka jijjiga shi sai da ya bacci to saboda wannan tasirin da shaidan ya yi musu yace wannan waji ne da shaidan ya zo ya same mu a wajen to mu tashi daga wajen an ce hikimar da yasa annabi yin tashi daga wajen ta shi ne daga nan malamai su cewa idan irin idan wani abu na gafala ya zo ya samu mutum a waje to in ya tashi zai yi sallah yana da kyau koyi ne da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kare sallah a nan wajen kamar mutum yayi bacci har lokacin sallah ya fita sallah asuba to in ya tashi sallah kare sallah a wannan ɗakin ya je wani ɗakin ya sallah saboda shaitan ya samu karfi a kansa ya sanya masa gafala a wannan ɗakin to ya kaurace ma wannan ɗakin ya kaurace ma inda shaitan ya zo ya masa wannan illa wannan yana daga cikin abin da malamai suka dauka daga cikin wannan hadisin na baccin annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin sallah ya fita sannan sun ma'amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilalan fa aqama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal yayi iqama fa aqama wannan malamai sun yi sabani anan aqama a zahirin da take cewa iqama kawai bilal yayi bai yi kiran sallah ba ko kuwa aqama ai ya tsaida sallah irin yadda al'adar bilal take al'adar bilal kuwa in ya tashi in lokacin sallah zai yi zai kira sallah zai yi ikama imam malik ya tafi akan cewa a ikama kawai saboda zahirin wannan hadisi da haka a wajen imam malik idan lokacin idan mutum lokacin sallah ya fita in yazo zai yi sallar ko da suna cikin al'umma ne ko da suna cikin jama'a ba za su kira sallah ba sai dai kawai su ikama su yi sallah jumhurin malamai kuwa wanda yake shine mazhabar hanafiya abin da shine mazhabar Shafi'iyya da Imam Ahmad da su Abu Thawr da jumhurin malamai suka tafi akan cewa zai kira sallah yayi iqama zai kira sallah yayi iqama banda Hanafiya jumhurin amma da jumhurin malamai haka suka tafi zai kira sallah yayi iqama Hanafiya suna da sabani a tsakanin su a cikin mazhaba tsakanin Imam Abu Hanifa da sauran almajiransa amma dai wannan shi dai babban khilafi tsakanin biyu ga malamai idan mutum lokacin sallah ya fita suna cikin jama'a suka tashi za su yi sallah iqama kawai za su yi ko ko za su yi iqama da kiran sallah wannan hadisin zahirin sa ya nuna iqama ne amma sauran hadisai da suka zo kamar hadisin Imran ibn al-Husayn shi ma na abin da na baccin Annabi sallallahu alaihi wasallam na wani hadisar bacci din da suka yi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni Bilal ya kira sallah sannan da ya kira sallah suka yi rak'atayn fajr sannan yace ma Bilal yayi iqama sannan suka yi sallah hadisin Imran ibn Husayn kuma shi ma ingantacce ne a wanda da shi ne to shi kaga lafazi shi kaga babu wani ijmali a cikinsa mu bayyane mu fassar ne a bayyane yake aka ci aka bayyane iqama aka bayyana kiran sallah shi ko wannan hadisin a dunkule yake fa aqama sai yadda sallah tana daukar ma'anonin nan guda biyu tana daukar ma'anar cewa iqama kawai yake kuma tana daukar ma'anar cewa Bilal ya tsaye da sallah bisa yadda ya saba tsaye da sallah shine ya kira sallah sannan ya yi iqama don haka hadisin da yake a bayyane shi ake kaddamarwa bisa hadisin da ya zo a dunkule hadisin imran ibn husain shi ya bayyana cewa idan aka tashi za a kira sallah sannan kuma a yi iqama wanda yake shine abinda jumhurin malamai suka tafi akai fa salla bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-subh annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba wannan riwayar bata bayyana cewa yayi rak'atay al-fajr ba amma kamar yadda yazo a hadisin imran ibn husain sai da ya rak'atay al-fajr wanda ya nuna cewa idan mutum a lokacin sallah ya fita babu laifi ya raka'a ta fajr sunna ne ma yayi haka kafin ya sallah asuba tunda lokacin sallah ya riga ya fita amma da mutum zai tashi ya zamanto cewar lokacin sallar ya kusa ya kusan fita zai iya samun ko da raka'a ɗaya ne kafin rana ta fito to a lokacin nan zai sallah a zai sallah raka'a ɗaya da a lokacin nan sai ya kyale raka'a ɗaya fajr ya sallah asuba domin yace zai raka'a ɗaya fajr lokacin sallah asuba zai fita waɗansu malamai sun ce dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yi jinkiri ya fitar da su daga inda suke har suka je wani wajen wai ya yi haka ne saboda a lokacin rana tana fitowa kuma don haka a wajen su in mutum ya tashi rana tana fitowa ba ta gama fitowa ba to sai ya tsauna ya jira ta har sai ta gama fitowa sannan sai ya sallah asuba idan dai zai zamanto domin suna cewa idan mutum ya yi sallah alhali rana tana fitowa sallarsa ba ta yi ba wannan shine mazhabar hanafiya to wanda yake ya saba dalilin tunda dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaya hadisin kamar wanda zai zo ya bayyana illar da ya jinkirta sallar asuba din illar shine su bar wajen daga fara ta zo ta same su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine yace wanda ya wanda ya tashi yayi sallar asuba yayi sallar raka'a ɗaya ta sallar asuba kafin rana ta fito falyusalli ilaiha al-ukhra to ya cika ɗaya raka'a wato kaga in ka tashi kenan rana ta kusan fitowa ba za ka ce za ka tsaya sai rana ta fito ba sannan kai sallah a'a kai sallah raka'a daya a cikin lokaci ɗaya raka'ar kuma ka yi ta lokacin rana tana fitowa hani da aka yi na mutum yayi sallah lokacin da rana take fitowa ko lokacin da take faduwa ga sallar nafila ne ba sallar farilla ba saboda nassin hadisin nan na Abu Huraira wanda ya tashi sallar asuba ya samu raka'a ɗaya kafin fitowar rana to ya ƙare gwamnati ya raka'ar tare da ita sai ya cika sallarsa kaga in dai ya samu raka'a ɗaya kafin fitowar rana to tabbas ɗaya raka'ar ko zai same ta lokacin rana tana fitowa to an halatta masa yi haka saboda sallar farilla ce banda sallar nafila sannan yana daga wannan manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya idan da sallah ce wanda ya manta da sallah yayi sallar idan ya tuna da ita kaga ya nuna cewa kenan wanda ya mantuwa da aka ɗauke masa laifi ba ɗauke masa wajabcin sallah ba da aka ce rufi alqalamu anin na'im an dauke an dauke dai akan mai bacci ba wai an dauke masa sallar bane an ce in ya tuna dole zai yi sallar wanda ya nuna kan cewa wanda ya manta sallah ko kuma ya bacci zai yi sallar yayin da ya tuna kuma hadisin Anas ya tabbatar da wannan yace man nama anis sala aw ghafala anha falyusalliha idza zakaraha la qada laha illa dhalik kamar yadda a cikin bukhari wanda ya bacci da yi sallah ba ko kuma ya rafkalwa ya manta ya yi sahau ya manta da yi sallah din ba to duk lokacin da ya tuna ya yi sallar ba ta da wani kafara in ba wannan ba ko ba zai to wannan matsalar ita za mu zo kan ta a darasi ne zuwa in Allah ya kai mu a tare da karatun ɗaya hadisin insha Allah da kuma tambihi akan sauran fa'idodi da suka zo na hadisin bacci daga sallah da Imran ibn al-Husayn da sauransu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh da Allah sai ai uzuri saboda karatun ya tsaya ana ce mai tuka mota qa'id ta sayyara tukawa saboda shi yake jan motar wato ku ja ababen hawan ku bai ce musu kar su hau su ja su da naga kowa a ja shi da da akalarsa a ja su har a fita daga wannan wajen shine ma'anar iqtadu din والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك ربا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين